بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين bayan haka yan uwa maza da mata assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu muna matukar godiya dukan godiya da yabo sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicce mu kuma ya mana babban nema ta musulunci sannan muna kara godiya gare shi da ya sake hada ma wannan wuri a wani karo na daban tare da babban bakonmu kuma babban malaminmu Sheikh Jafar Mahmud Adam kamar yadda sanarwa ta zuwa masallaci na nan garin da kuma masallatai da aka farfada wannan shine lokacin da muka ajiye kuma cikin hukuncin ubangiji Allah ya kawo malam lafiya kamar muna fatan kamar yanzu karfe biyu da minti sha biyar za mu fara wannan muhadara kamar yadda muka aje lokaci ana zai mahadara ta fara ɗaya da rabi sannan daga ƙarshe akwai tambayoyi da za a bada lokaci na kamar minti talatin insha Allah saboda haka kamar ga mata da suke a cikin gida akwai wanda za a tura ya karɓo duk wanda yake da tambaya sai ya rubuta a takarda za a karɓo wanda za a kawo malam insha Allah a yayin da ake karatu za a karɓo domin malam amsa sai na ubangiji kamar yadda muka sani dai kowa ya san yanayin da ake ciki na irin kwamatalar rayuwar da ake ciki da lalacewar tarbiyya a tsakanin al'umma musulmi da kuma jahilci da ya baibaye al'umma to irin wannan yanayin kowa yakan samu kanshi a cikin hadari daga babban hanya kawai guda ɗaya ce wanda mutum zai samu tsira a cikin wannan ya kuma fitar da kanshi shi ne kasance musulmi ko musulmin ma nagari akan wannan ne malam yake sanya mana tambihi ya tunatar da mu shin yaya za mutum ya zama musulmi na gari wani abubuwa ne mutum zai kiyaye kuma wani abubuwa ne zai aikata ya zama musulmi na gari akan haka ne ya sa wa muhadaran take musulmi na gari a mizanin alkur'ani da hadisin manzo Allah inganta sallallahu alaihi wa sallam bisa fahimtar magabata na gari ko da na dan nema izini kafin a fara muhadara cewa in malam ya yarda zan dan ko da ba cikin irin al'ada na irin wannan zama zan dan ba da takaitaccen tarihi na malam ba don kuma ba domin mafi yawanci dai sun san shi a murya mafi yawanci wannan ne karo al'umma to irin wannan yanayin kowa yakan samu kanshi a cikin hadari daga babban hanya kawai guda ɗaya ce wanda mutum zai samu tsira a cikin wannan ya kuma fitar da kanshi shi ne kasance musulmi ko musulmin ma nagari akan wannan ne malam yake sanya mana tambihi ya tunatar da mu shin yaya za mutum ya zama musulmi na gari wani abubuwa ne mutum zai kiyaye kuma wani abubuwa ne zai aikata ya zama musulmi na gari akan haka ne ya sa wa muhadaran take musulmi na gari a mizanin alkur'ani da hadisi mazalla inganta ku sallallahu alaihi wa sallam bisa fahimtar magabata na gari ko da na dan nema izini kafin a fara muhadara cewa in malam ya yarda zan dan ko da ba a cikin irin al'ada na irin wannan zama dan dan ba da takaitaccen tarihi na malam ba don kuma ba domin mafi yawanci dai sun san shi a murya mafi yawanci wannan ne karo na farko iska sani shi to kuma wanda ba san shi ba su san shi kar su ji magana kawai su san waye ne yake magana kuma ba wai don wani abu Allah ya sani wallahu alam kamar yadda na samu na samu ne a izi na samu a littafin intanet na sunanan ilimin barin islam da da tracker.com an haifi mala a sha biyu ga watan fabrairu na shekarar 1960 a garin daura cikin jihar katsina wannan jihar amma ya karatu alkur'ani a gidansu ta fara karatu alkur'ani a gidansu daga nan sai ya dawo kano a unguwar kaji. wurin mana abdullahi ya fara haddar alkur'ani a gida dama sannan ya kammala a nan kano a 1978 allah ya taimaka malam ya haddace alkur'ani daga nan sai malam ya shiga makarantar arabic school karkashin cibiyar egyptian cultural center da ke ladan da road a 1981 a wannan lokaci malam yana zuwa makarantar arabic school da ke shahuci da dai kuma egyptian center da yamma ya kammala shekarar 1984 sannan wannan ba shi damar shiga gwamnan arabic teachers college gwale a 1984 to bayan karatuka da malam yake kuma malam ya samu tafiya a ƙasar saudiya a jami'a ta islamiyya da ke madina inda a shekarar 1989 kuma ya kammala a shekarar 1993 inda ya samu digirinsa na farko a bangaren ulumul qur'an tafsir malam na kuskure a nan a sannan malam ya sake samun digiri na biyu a jami'a ta sudan Ah, international university of africa da ke sudan ah, wato master's degree sannan mala yana karatu yanzu haka na phd na shi a ghana usman dan saudiya muna fatan allah ya sa albarka a rayuwarsa kuma allah ya ta niyya da dukkan ayyukan fulani mafi sani mutane su ce sa na ce ba al'ada ba ne ba na irin wannan faɗan abin da amma dai kila zai amfanar ko ba Allah ya mata mana kuma mala yana gabatar da karatuka da dama mafi shahara shine karatun tafsirin da yake yi a Maiduguri duk azumi na ramadan sannan malam yana karatu ranar friday ranar juma'a a gadon kai na tafsiri shi ma a kano yana kuma karatu tuka kusan guda ce da ba zan iya faɗa ba yana karatun nahawu da balaga da fata a masallacin dorayi yana karatun ahkamul jana'iz ranar alhamis yana karatun riyadu salihin ranar asabar a masallacin unkunan ungogo da ta tuna da dama bayan kuma wa'azi da yakan yi da lassoci da ya kan shirya kan kagace shi irin waɗannan da kuma makamantansu sannan kamar yadda na faɗa kowa sani dai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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما bayan haka yan uwa ina gaishe ku gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah ina kuma godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddar haduwar mu a yau asabar sha bakwai ga watan zulhijja watan goma sha biyu a kalandar musulunci a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da bakwai bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma ita ce rana ta shida ga watan daya shekara ta dubu biyu da bakwai miladiya wannan shine karan farko a tarihi da na fara samun kaina a cikin wannan garin na taɓa zuwa amma ko taka birki ban yi ba na wuce saboda haka ina godiya a gare ku bisa ga tarbar da kuka yi mun da bayar da lokacin ku dan sauraron me zan faɗa a dan takaitaccen lokacin da muke da shi hakikanin gaskiya mai lacca yakan tsara zai yi lacca kila ya mata dukkan tanade tanadan da ya kamata ya yi mata sakamakon labari da yake da shi na mutanen da zai wa lacca amma ita kanta laccar takan amsa sunanta ne bayan shi mai laccar ya yi tozali da waɗanda zai wa laccar bayan ya gansa sun gan shi su ne kuma daga baya za su iya kyale lattar a salon da aka tsara ta tun da ko kuma a karkata aka halarta zuwa wani abu na daban ko da ko yana da alaka da abin da aka tsara za a faɗa ko kuma baya da alaka da ita wannan baya nufin zan canja maudu'in da zan yi lacca a kai sai dai kuma kila zan shigar masa ta wata kofar da da ba ta nan na yi shirin shiga ba zama na nan bayan na gan ku kun ganni banda waɗanda bai riga na hango su ba waɗanda suke min wara hijab na tuno ɗaya daga cikin ayoyin alkur'ani mai girma wadda ko da ita kaɗai muka ɗauka muka kai muka komo a cikinta sannan muka tuntuɓi abin da ke fassara ta na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam to ko shakka babu za mu ci gajiyar wannan zamana mu ita ce ayar da ke cikin suratun nisa ayar da malamai ke mata taken ayatul huquqil ashara ayar da take kunshe da haƙoƙi ɗai har guda goma wanda suke rataya a wuyan kowane musulmi baligi mai hankali mace ko namiji dole ne ya tsare waɗannan haƙoƙi a rayuwarsa ta duniya akan haka ne za a gina sakamakon makomarsa ta karshe gobe kiyama wanda duk ya fahimci waɗannan haƙoƙi ya tsare su ya kare su to shine bawan da zai samu tsira gaban Allah ranar ta kiyama mutumin da zai ya jahilce su ko ya san su bai yi aiki da su ba yake aiwatar da su yake sauke nauyin da ya tattara a kansa na bin su to shine kuma ba wanda zai ci karo da abin da Allah ya alkawari na nasan azaba Allah ya tsare mu ubangiji ta ala ce wa Allah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jar dhil qurba wal jar al junub والصائد بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا اذا انت في الصافي وانا نكي بقاتا قطعيا نكي رقاوا ادكا كلمة دنطيا كانتا زام ايتي حقو كيفو مني فرقو ابنجي تعالى واعبد الله ولا تشركوا به شيئا ليكنا وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم شكرا قوما إن شاء الله يتي bayan ya kammala goman sai ce inna Allah la yuhibbu man kana muqtalan fakura menene fashin bakin waɗannan haƙoƙi guda goma me ake nufi da su menene bayanin su wanne ne hakki mafi girma sannan wanne ne ke biye masa cikin waɗannan haƙƙoƙi guda goma hakki mafi girma ya yi wa musulmi shine haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala Allah a matsayinsa na mahaliccin mu wanda ya samar da mu daga babu ubangijin da ya sa samaniya kai mana rumfa ƙasa take ɗauke da mu yake saukar da ruwa ya fitar da tsirrai yake bambanta yanayi daga zafi zuwa sanyi daga damuna zuwa rani sannan ya canja lokuta daga dare zuwa rana sannan bangare na yini din daga hantsi zuwa tsakiyar rana zuwa garjin azhar zuwa la'asar likis har zuwa almuru ubangijin da yake tantance waɗannan al'amura ubangijin da ya halitta mutane tare da bambancin yarensu da bambancin launinsu da yanayinsu da wuraren zaman zamansu haƙƙinsa shine haƙƙi mafi girma akan kowane bawa cikin bayi haƙƙin Allah kuma akan mu shine mu bauta ta masa shi kaɗai ba tare da mun hada shi da wani ba domin shi kadai yake bai da abokin tarayya cikin dukkanin ayyukansa ba wanda ya taya shi ginin sama ko kasa ba wanda yake tallafa masa wajen fitar da tsirrai ko saukar da ruwan sama ba wanda yake taya shi halittar halittu gaba daya to yadda shi kadai yayi wannan to kuma shi kadai ne yawa gaba a shi a yi masa bauta bisa ga tsarin da shi yake so ba bisa ga tsarin da mu muke so ba shi shine ma'anar wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a ku bauta ma Allah kada ku ce za ku haɗa shi da wani kada ku ce za ku sanya masa abokin tarayya kada ka ɗauka a cikin zuciyarka ka yi tunani a ranka cewa banda Allah akwai mai kama da shi a cikin ayyukansa ko cikin sunayensa ko cikin siffofinsa shi kaɗai yake subhanahu wata'ala kada ka ɗauka cewa arzutawa da talautarwa da kashewa da rayawa akwai wanda yake turmutu da Allah cikin wannan Allah kaɗai ya kaɗai da yin wannan duk wanda ya samu arziki to daga gare shi ne yanzu yanzu kuma min samawati wal ard walillah ba mai arzuta su daga sama ko kasa sai Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai mulki kuma shi ke da mulki ko mukami ga wanda ya so a lokacin da ya so idan ka dauka da shi ko wanda zai iya baka mulki ko ya kwace daga hannun wanda ya baka to hakika ka jahilci ubangiji subhanahu wa ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala yana da haƙƙi akan mu na mu bauta mashi dan wannan ya halice mu wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma urida minhum min rizqin وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ubangiji ce ban halittu mutum da aljan ba sai dan su bauta mu ita ko bauta a cikin abu take kamar haka abu na farko shine bin umarni don abin da Allah yake yi ya kasance kana kokarin kwatantawa abu na biyu shine barin abin da aka ce ka bari abin da duk aka haramta maka cewa haramun ne ka yi kai kokarin ne san tarsa dukan bawan da ya kasance bin umarni yake yi amma baya hannuwa daga abin da aka hane yi kamar yayi rabi ko wani bangare na bauta bai ɗaya kasan ba dukkan bawan da ke kokarin ne ya santar abin da aka hana shi an hana shi zalunci an hana shi zina an hana shi sata an hana shi kisan kai an hana shi dukkan abin da bai dace ba yana kokarin hannuwa daga wannan amma duk abin da za a ce yi ba zai yi ba yi sallah ya azumi yi zakka ya aikin haji duk ba zai yi ba to shi ma yayi wani bangare na bauta bai bauta gaba ɗayanta ba mutumin da ya bauta gaba ɗayanta ya kuma amsa kiran Allah subhanahu ta'ala wajen bauta shi ne wanda ya zunci dangin umarni na Allah ya kuma hannu daga dangogin abin da aka hana shi wannan ita ce hakikanin bauta ba kai ne zaka zaba abin da kaga dama ka bauta Allah da shi ba shi Allah zai maka bayanin ga abin da nake so ka yi mun bauta da shi ta harshen manzon jira Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kai ne zaka haramta wa kanka irin abin da kaga baka so ba a'a nassi ne na alqur'ani ko hadisi ingantacce zai ce maka abu kaza haramun ne ko dangin magana ko dangin aiki ko wani abinci ko wani abin sha ko wani nau'in kaya na tufafi nassi ne zai haramta maka domin ka dana ba kai ne dan karan kanka ba ko da a zuci baka sha'awar cin kaza ko shan kaza ko sanya tufafi iri kaza baya nuna ka haramta yake a kanka ballantana ka haramta wa waninsa ballantana ka haramta wa waninka domin lokacin da ka haramta shi a kanka kadai ko ka haramta shi ga waninka to ka yi tarayya da Allah cikin abin da ba mai iko a kansa sai Allah shine shar'antawa da ba da tsari da ba da dokoki wato ka yi tarayya da Allah cikin wannan ka iya kin shi dan baka so an kawo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama naman damo an ajiya gaban sa yakan na bai ce kuma bai kawar da kai sai Khalid ibn Walid ya daga dan yatsan sai ya tsoma a cikin roba sai ya dan dana sai dan Allah bai ce mata komai ba sai ya ga kwanan gaban sa sai ya ci gaba da ci manzo Allah bai hana shi ba aka ce da manzo Allah an baka kyauta gashi kuma baka ci ba gashi kuma ka kyale wani na ce yace ai ba haramun bane ba amma abin da ya saba ci shi ba a saba da cin naman dama ba garin mu dan haka sai na ga yana kyamar amma haramun ne ba haramun bane ba a ce baka san abu daban kasancewa haramun kuma daban kai baka san shi wannan daban to kuma ba ka iya cewa haramun ne sai in ubangiji ta'ala ne ya haramta a takaice dai haƙƙi mafi girma shine haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala na kaɗa ka dan bauta kuma domin domin ita ne ya halitta mu gaba ɗaya ya samar da mu daga babu domin bauta ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar da littattafai ya kuma turo da manzanni manzo bayan manzo a zamun na daban-daban sun ma arsalna rusula ba tafra ya turo manzanni wani na bin wani a lokuta mabambanta juna ya saukar da littattafai a kansu domin kowane annabi da ya zo daga baya ya jaddada ya sabunta da'awar annabin da ya gabace shi ya tsora mutane akan tafarkin kadai ta Allah da ibada shi kadai ba tare da hada shi da kowa ba to wannan shine haƙƙin da yake mafi girma cikin haƙƙin Allah wannan ko ya shafi rayuwarka ne gaba daya domin bauta ba ta takaituwa a masallaci tunda dai ka fahimci cewa bauta tana da faɗi da'irarta kewayenta na da shafin shafinta yana da faɗi wato ta kunshi dukkan umarni da dukkan hani to umarni da hani kuma suna shiga cikin ibada suna shiga cikin mu'amala na rayuwa mu'amalar rayuwa kuma abinda zaka ci da abinda zaka sha da abinda zaka yi tufafi da dabbar da zaka hau ko abin hawan da zaka hau dan ya kai ka ko dan ya dawo da kai sannan dangin maganganu da zaka yi a cikin rayuwarka gaba ɗaya me zaka ce tun daga safe zuwa faɗuwar rana da kuma dangin abin da zaka aikata duk wannan bauta ta shiga ciki a cikin duk abin da kake a yanzu ya iya shiga da rashin halarci ko haramci in zama kai in ki gingida kai dan kwanciya kai in fi kai ko sha kai bayarwa ko karba kai dole ne baya da ajin da ba wannan ba ko dai shiga cikin halarci ko shiga cikin haramci to aikin ka a matsayin ka na bawa shine ya zan yi da abin da zan yi din ya zanto cikin halarci yake ba cikin haramci ba ya zan yi zanto ban saba yi ba ya zan zanto mai takazazza kan wannan to wannan kuma ba zai yiwu ba dole sai in mutum yana sauraron karatu daga bakunan malamai sai in yana sauraron wa'azi sai in yana sauraron fadakarwa sai in yana zuwa yana daukan karatu a wajen malamai da haka da haka ne zai bambance abin da ya kamata yi da abin da bai kamata yi ba a takaice dai haƙƙin Allah shine haƙƙi na farko kuma shine mafi girman haƙƙi daga nan gurin haƙƙi na biyu Allah ya ce wa bil walidaini ihsana iyaye guda biyu ku kyautata musu matukar kyautatawa a nan mai saurari yana da dama ya tambaye ni ya ce da zai kamata a ce daga haƙƙin Allah haƙƙin da zai zanto na biyu shine haƙƙin wa haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai ba ambace shi ba sai aka ambata haƙƙin iyaye kuma daga nan gurin sai za a ambata haƙƙin dangi na kusa da makwabta da sauran dukkan ma'abota haƙƙi kwata kwata da ayi bayanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba amsa na ita ce haƙƙin Allah da haƙƙin manzon Allah suna dunkule da juna domin babu yadda za a yi ka gane Allah a matsayinsa na wanda ya cancanta a bauta masa sai ta hanyar manzo Allah sallallahu alaihi ko babu yadda za a yi ka iya yin bauta bautar ta zanto karɓaɓɓiya a ba da lada a kai sai maza Allah ya koyar da yadda ake yin bautar in ka tashi yin sallah sai ka bi ka'idar da manzo Allah ya ce ka kama ra'aytu muni usalli ku sallar da ko ga ina yi kaga nan baka kama yin sallah adadin rakawoyin inda kaga dama a siffar da kaga dama dole sai irin yadda manzo Allah ya koyar da sallah in ka tashi yin zakka in ka tashi yin aikin hajji in ka tashi yin kowace irin ibada babban misalin ka wajen ibada ta zama daidai zalin ka da zaka yi awa da shi ibada ta zanto daidai shine manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wato kenan a fakaita lokacin da aka aka ambaci haƙƙin Allah to haƙƙin manzo Allah na ciki don babu yanda za a yi ka iya wa Allah da'a ba tare da da'a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi yasa Allah ya man yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihi hafiza dukkan wanda yi wa manzo Allah da'a to hakika yi wa Allah da'a wanda ko ya juya baya to ba mu turo ka baka zanto dan gadi a kansa kada ka kai kai masa wazi in ya kije kuma to ya da tarar da sakamakon rashin jidin nashi kun ga anan wurin kenan haƙƙin manzo Allah na don kula da haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala dan babu yanda za a yi kaji Allah sai ta hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka sai aka tarwa da bayanin haƙƙin iyaye wa bil walidaini ihsana iyaye ku kyautata musu matuƙar kyautatawa to a nan wurin kawo haƙƙin iyaye a matsayin na biyu bayan haƙƙin Allah wanda muka ce yana don kula da haƙƙin manzon Allah na nuna girman iyaye da darajar su da irin matsayi da Alƙur'ani ya basu ba wannan ne kadai wurin farko ba da aka haɗa haƙƙin Allah da haƙƙin iyaye tare da juna suna bin juna wannan ɗaya ne daga cikin wuraren banda wannan ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin suratul isra wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana sannan kuma ya faɗa cikin suratul luqman yace anishkur li wa liwalidayk ilayya al-masir sannan kuma ya faɗa cikin suratul baqara وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا wato waɗannan wurare kenan daban-daban inda Allah madaukakin sarki ya hada tsakanin haƙƙinsa da haƙƙin iyaye ya faɗi wannan ma a cikin suratul ahqaf da Allah ke innal ladina qalu rabbana Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون سيتي ووصينا الإنسان بوالديه أنا مجانا هيك إن الله waɗanda suka ce Allah shi kaɗai da ubangijin mu za mu bauta sama ba tare da mun haɗa shi da wani ba suka daidaita akan haka to wannan ba jin tsoro ko firgita tare da su ba za su yi bakin ciki ba kuma su ɗan aljanna ne sai kuma Allah ce wa sainal insani bi walidayhi husna ko bi walidayhi ihsana a fikra mun yi wasiki ga dan adam ya kyautata wa mahaifansa wato wannan sai ke nuna mana girman haƙƙin mahaifa dan haka Allah ya faɗa cikin suratul Isra'il yace inna yablughanna indaka al-kibara أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما idan ɗaya daga cikinsu ya kai shekarun girma uwa ko uba ɗaya daga cikinsu ya kai shekarun girma idan mutum ya manyanta bisa ga ka'idar da Allah ya ɗora a rayuwa yakan koma a halin da ya fara da shi a da yana da raunin jiki da raunin tunani sai girma ya zo ya samu ƙarfin jiki da ƙarfin tunani to kuma idan tsufa ya zo sai sake koma kan raunin jiki da raunin tunani irin na yarinta ka'idar da Allah ya dora wa rayuwa kenan duk wanda ya dade zai ga da dau Allahu allazi khalaqakum min da'fin ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير bambancin da ke tsakanin raunin farko na yarinta da rauni na biyu na tsufa shi raunin farko na yarinta kwanaki na tafiya yana kaucewa yana rabuwa da kai yana raguwa amma shi na tsofa kwanaki na zuwa yana ƙara rauni yana ƙara rauni sannan bambanci da ke tsakanin su na biyu lokacin da kake cikin rauni na yarinta ga kada rauni kana da mataimaka da yawa uwa ta yi uba ya yi yayye su yi kanne su yi makwauta mai reno a kai kanan a ɗauke ka kan kowa na haba haba da kai amma lokacin da rauni na biyu ya zo baka da mataimaka da yawa <laughs> shi ne ma'anar kowa ya daɗe ya daɗe zai ga daɗau in ma ya bi ganna inda kalki bara a ahaduhuma in ɗaya daga cikin su ya kai matsayi na girma ya manyanta kwakwalwarsa ta fara rauni jikinsa ya gajiya ba zai iya tafiya ba sai ya dogara sanda bayan ko da mai jarumi ne sadauki ne mai karfi ne to a irin wannan yanayi dole ne uba idan ya kai wannan matsayi ɗaya ya haƙuri da shi dole ne ta yi hakuri da shi shi da Allah ke fala ta kullahu ma uffin kar ka ce da ɗaya daga cikin su uwa ko uba uffin lafazin uff a larabci ita ce daraja ta karshen kasa ta munanawa to daraja wadda take ta karshen kasa wadda daga ita sai babu ta munanawa ba a yi dauka wa iyayenka shi ne ma'anar fala ta kullahu ma uffin wato kada ka ce da su koda da halatta ka cewa mahaifiyarka ko mahaifinka ba ka iya kawo wata shawara a sakamakon rauni su faɗa maka wani abin da yake kuskure ne a karara to ba za ka zama musu martani da mummunar magana ba a cikin burmushi za ka ce ai ba wannan ba kaza bane ai kaza ne ai kaza ne ai mahaifiyata wannan ba kaza bane ba ai kaza ne ai kaza ne cikin raha cikin cikin fuska ba tare da murtuke fuska ba shine ma'anar fala ta kullahu ma uffin sannan na biyu wala tanharhuma karka musu tsawa kada suna magana kana yi tsakanin tsakaninka da mahaifinka lokacin da yake magana kai ba za ka yi ba za ka yi shiru sai ya kare sai ka zaɓi muryar da bata kai tashi dagawa ba sai ka bashi ansa da ita kare yana cikin magana ya faro zance bai kai karshe ba ka yanke shi wannan rashin ladabi ne wannan rashin mutunci ne kar mahaifiya tana cikin magana ta faro magana bata dare ba ka yanke ta bata kai aya ba ka yanke ta kyale ta kai ayar zancenta sannan sai ka ba ta ansa da zance mai daɗi da sautin da yake kasa da haka babu tsawa babu raki babu hantara babu tsangwama a ciki wala tanharhuma wa qul lahumu karima ka faɗa musu magana ta girmamawa alqawl karim shine alqawl layyin zance mai taushi zabar kalmomin kai ka danze kafin ka yi amfani da su ga mahaifinka kowa sa'a ne zaka duk abin da fita daga bakin ka zaka faɗa amma lokacin da zaka faɗa wanda kake mutunta magana kana ta tsara me zaka ce yanda su misali yanzu aka rubuta wani abokinka wasiƙa kun yi primary tare kun yi secondary tare har kun gama jami'a tare yanzu na aiki a wani wuri ka rubuta masa wasiƙa ba ka tsayawa kana wani zaben kalmomi abin da zai fito daga bakinka kawai kake faɗa amma yanzu ka rubuta a sirkinka ba da kawai kana zaɓar wata kalma ce turaci musamman sirkin da bai riga ya baka ba kaga waɗansu sun suna da rike wannan kafin a bashi ya bayan an bashi labarin yake sha bambam to kaga abin zai sha bambam in za ka rubuta shugaban wata ma'aikata ko wani darakta da kake neman aiki ta hanyar safa ka gudu wasiƙar jumlolin da ke cikin ta sentences su sukan canja kalmomin kowace kana zaɓa wannan ta dace wannan ba ta dace ba to ta kalmar da za ka faɗa mahaifinka ta kalmar da za ka faɗa mahaifiyarka in yi zanto kai duk abin da ya fito daga bakin ka haka kake sharo shi ka faɗa ko duk abin da mutu daga bakin ki haka zaki faɗa mahaifiyar ki ko mahaifinki to wannan karshen rashin mutunci kenan karshen rashin girmamawa baka bi umarnin Allah ba da cewa kullahuma qawlan karima ka faɗa musu magana mai daɗi mai taushi waqfid lahuma janaha dhull min ar-rahma ka zanto mai tawazu da kaskantar da kai a gare su ko ba kai shugaba ne ka iya zama shugaban gari amma mahaifin ka ko ban da shi shi kuma shine shugaban shugabanka. ko da kai gwamnan jiha ne ka iya zama gwamnan jiha duk talakawan ka ne amma mahaifin ka kuma shi ne gwamnanka واخفض لهما جناح الذل من الرهبة wannan jumla gaba daya in ka tashi fasara suna hausa sai ka fasara a dunkule ka kaskantar da kanka a gare su da kai shine abin da larabawa ke cewa nisyanu zat mantawa da matsayin da nake da shi lokacin da gaban mahaifina na mantar da kaina in ne sarki ne ko hakimi ne na mantar da kaina in ni gwamna ko minista ko kwamishina ko chairman na local government ko wani gawasassan attajiri don na mantar kaina wannan na ɗauka ni yanzu a gaban mahaifinsa sai abin da mahaifin ya ce da ni ba na tuno jiniyar da aka min kafin in shigo gida ba na tuno yan sai kayi da ke tsaye a kofar gida yanzu nan gudun na zo ne gaban mahaifiyata ko mahaifina dole in yi ladabi duk ɗa mai neman albarka haka yake ma'abalanta mahaifansa amma da yawan mu iyayen mu sun wahala da mu bayan nan girma mun zama mutane mahaifina da dai kawai sai tsaye ba su jiwo mulki ya ake jiwo mulki je kana neman ya a gidan da uban yana nan da ransa uwa tana nan da ransa su suka hausi yar amma wani babban ɗansu da ke aiki a wani gari sai a ce ba za a baka amsa ba sai ya zo ma'ana ya jiyan yake tunda shine zai gado shine zai kasufa shine ma zai ce ga ranar da za ka ɗaura aure in ta ɗaga a ɗaga saboda ko da mahaifan ba sa so shine zai wannan to kaga anan gurin a fakaice mutum ya ba su zai mulki kenan ta yake kai ba jiyo mulkin da ba su da jini shine kawai jiyo mulkin da ba zubar da jiki wanda duk ba wanda yake na gari ba zai wannan ba ko da kai kana da waɗansu ku bisa naka da suka shafi aikinka to ka san sallama wa mahaifanka ka iya kawo kun da kake so ko rana kaza ko rana kaza ko rana kaza cikin waɗannan duk wanda ka zaɓa ba ne ta yi sai zan to shine zai ce rana kaza amma ka ni rana kaza in ba ai ba gaskiya ba da dama sai bai zai bana nan mutum ya faɗa mahaifanka ka mahaifinka da ka ba komai ya za a yi ma'ana kai wa mahaifinka su mulki da yawan ma waɗanda suka girma ko suka yi karatu ko suka shiga siyasa suka samu kuɗi ko suka yi kaza haka suke sai mutum yadda ya ga dama ya a gidansu duk da mai zama albarka ba zai wannan ba annabi ibrahim ba shi amma lokacin gamman ko gwamnan jiha ko shugaban kasa ba annabci da manzanci da matsayi na kulla kulla matsayi ne wattakaza allah ibrahima khalila duk cikin annabawan allah guda biyan nan da annabi ibrahim da annabi muhammad ne kawai suka samu kulla da su ba wanda yake matsayin khalilullahi amma tare haka zai ce ya abati lima ta'budu ma la yasma'u ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني يا أبتي كذا كذا كذا يا أبتي إيه كذا يا أبتي يا أبتي تكلم بيدي جمعها ga manzancin ga annafa ga shi khalilullah ne a lokacin ba wanda Allah ke so cikin halitta irinsa tun da lokacin ba manzo sallallahu alaihi wasallam ba wanda Allah ke so cikin halitta irinsa ba mai irin nashi amma duk da haka bai nuna ba mahaifin bautar gumaka yake kuma a lokacin amma duk da haka ya ba shi girman sa na mahaifi to na ga mahaifinka bayan mahaifinka musulmi ne ko dadewa ya fitar da wani sallah tun kafin haifai ka yake sallah kuma har yanzu bai dana sallah ba wannan kadai ya fi ka matsayi ya fi ka daraja kida a wajen Allah to sai ka ba shi girman sa wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira kullun ka rinka ya ubangiji ka dukan iyaye na guda biyu irin yadda suka duka ina ina yaro karami ka tausaya masa irin yadda suka tausaya min ina yaro karami da da in suna tafiya ce da mahaifinsa mahaifin ne a gaba shi a baya ba shi ne zai je da mahaifinsa ko ya wuce ga mahaifina bin sa bayan gari idan suna tafiya shi da mahaifinsa suka je wurin zama zai jira mahaifin ya fara zama sannan ya zauna wannan shi ne girma shi ne ladabi idan an zo yin magana zai bari mahaifin ya fara magana sannan sai ya yi sai sai mahaifin ne ya masa izinin yi magana kafin yi wannan shi ne girma bawa shi ne mutuntawa shi ne ihsanin da ubangiji ta ala ya wajabta a mu kan wannan manzo Allah ya tanada hadisai masu yawa bari in ba mu misalin ɗaya daga ciki wata rana manzo Allah ya zo zai hau min bari. wajen hudu ba sai aka ji ya ce amin amin amin har sau suka ce alama amman ta rasulullah bai kowa amin sai ce amin ta farko mala'ika jibril ne ya same ni yace Allah wadaran wanda ya rasu mahaifansa guda biyu na da rai ko ɗaya daga cikin su amma bai yi musu aiki na biyayya da zai kai shi gidan aljanna ba sai amin manzo Allah ya nufa sai amin mamun ta biyu kuwa mala'ika jibril ne yazo yace da ni Allah wa wadaran mutumin da watan ramadan ya shiga har ya fita ba tare da yayi wani aikin a zo a gani ba wanda zai sa a gafarta mashi ke amin yace ni kuma nace amin yace amin ta uku ko mala'ika jibril yace da ni Allah wa wadaran mutumin da aka ambace ka aka ce Muhammad ba tare da yayi mata salati ba yace ce amin manzo Allah sai ni ko sai nace amin to fa shugaban mala'iku ne yayi addu'a shugaban annabawa kuma gaba daya shi kuma ya amin wasu addu'a ce wanda halitta biyu suka yi wanda tafi wannan girma to kaga kenan dukkan mutumin da ya zanto baya kyautatawa mahaifansa wannan addu'a ta manzon Allah ga malaikar dole sai ta tafi shi ubangiji ta Allah na yarda da kai ne idan ka aiki na kirki da iyayenka za su yarda da kai ubangiji ta Allah na fashi da kai ne lokacin da kai bungunawa iyayenka har suke fashi da kai wannan da rashin hadisin manzon Allah kuma manzon Allah yake cewa abu guda biyu Allah baya jinkirin su sai an je lahira tun daga duniya ake kama bawa a kansu na farko daga cikin su shine musguna mahaifa cin mutuncin mahaifa tun daga nan gidan duniya sai mutum ya ga wani kaskanci sai ka ba daɗi wannan jin ba daɗi ta hanyar da Allah ya ga ya dace da rabe ka kar ka ɗauka zaka ka rasa kuɗi tun daga mutanen zamani a yau mahangar mai suke kuɗi ta yi ga kuɗi zaka ka da kwanciyar hankali ga kuɗi ka ginin mahaifiyarka ka ji fanka kana mun gina musu to ka zo sai Allah jarrabe ka da wata masifafiyar mace a gida ka rinka binta kamar zagi da sarki duk wanda yake fara masallaci zai je kai na sai je ta kasuwa dan yadda ka iya ita kana jin tsoron ka kuma ita ta halitta ka Allah jarrabe ka da wannan ko Allah jarrabe ka da ɗakan da zai kai ba ya rinka ba sama da abin da kai ba mahaifanka da sauran matsaloli na rayuwa wanda Allah madaukakin sarki ke jarrabar bawa da su duk da san albarka a cikin rayuwarsa lalle ne kula da haƙƙin wato ainihin mahaifansa abincinsu fitararsu wurin zamansu yanayin tufafinsu wanda ya dace da sanyi ko zafi lokacin zafi ɗinka musu da samar musu tufafin da ya dace da yanayin zafi wanda ba za su takura ba kana da lokacin zafi mahaifinka na yawo da sauki ko rigar sanyi ta shaƙe wuyansa dan ba za ka ɗinka masa yadi mai sauƙi ba wanda iska zai rinka zasawa zafi ba zai gallabe shi ba lokacin sanyi kuma sama masa wurin da zai ma jikinsa tufafin da zai ma jikinsa ɗakin da ya dace da shi lokacin damana kar a bar ɗakin sana zubar da ruwa dukkan waɗannan haƙoƙi ne da ke kan wanda ya shafi mahaifa mu guda biyu kuma dole ne musu to ana abin tambaya tunda za ana magana akan mahaifa ne guda biyu in so biyan suna da rai wa ya fi girman haƙƙi nassin hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zana cewa uwa ta fi girman haƙƙi sama da uba wani mutum ya tambaya annabi ya ce da shi wane ne ya fi cancantar kyautata masa cikin mutanen duniya gaba daya sai maza Allah ce mahaifiyarka yace sannan wa yace mahaifiyarka sannan wa mahaifiyarka sannan wa yace sannan mahaifinka sai da zana mahaifi har sau uku kafin ya ambaci mahaifi a karo na hudu wata mace sun rabu da mijinta suna da ɗa sai suka yi rigima akan wurin wa ɗan zai zauna ita uwa take za ta rike ɗanta mun kuma ke sai ya kwace ɗan sai suka dogon manzan Allah sai wannan ɗan da kake gani ciki na ita ce zakar da take ɗauke da shi har tsawon watannin da na da shi a ciki kinyoyi na nan ne dakali da yake kai kawo nono na shi ne abin sa har kafin ya fara cin karafi ta kafa hujjoji guda na guda uku wanda na hajjira da ko ɗaya to mahaifiya yace amma mun rabu da bayan Allah nan sai yazo zai kwace shi sai shi ya fitan danta wa rike ko ni sai manzo Allah ce anti ahaqqu bihi ma lam tankihi ke kika fi tantar ki rike kayan ki sai fa in kin yi aure ne da zarar kin yi aure kin gama inda kin yi aure to kuma tantanta za ta dawo dan uba kenan amma matakar kina zaune zaman ki ko shekara ma zaki ke kika fi tantar ki rike danki anan malamai suka ce ababan da ta ambata wanda yake khasa'is ne na umuma wanda uba ba da su ba ya da nan da zai sayar da ɗan ba ya da eh, mahaifa a cikin da zai kunshi ɗan a cikin sa ya ta da shi ana gani duk kowa take da wannan saboda haka shi yasa sai take da girman haƙƙi shi yasa ko cikin sutul ahqab da aka kawo wa sai insani ga wanda zai insanan ko ga wanda zai hukun sai aka ce hamalatu ummuhu kurhan wa batuhu kurha wa hamduhu wa fisaluhu 30 shahra sai aka magana mahaifiya ta dauke shi wato ainihin cikin wahala sannan kuma ta je haihuwa cikin wahala wato tana ɗauke da shi a ciki cikin wahala na kuda ma kuma wahala ma'ana hamilha ummuhu wahanan ala wahan kamar da ke cikin surtul kuma wa fasaluhu fi amain kaga duk wannan na nufin yadda take da girman haƙƙi kenan da haka wani mutum ya ɗauki mahaifiyarsa sun je aikin haji ya zagaya ɗakin kaba ya ɗawafi da sai je sa'i da marwa duk tana goya ga dan bayansa ka duk fa wahalar ɗawafi da wahalar sa'ayi ba an gama ya zai kalli abdullahi dan umar ya ce shi da mahaifiyata ga irin aikin da na mata na biya ta haƙƙin ta sai ce walau da zafratin mahida. ko da nishi ɗaya da ta yi lokacin da take naƙuda baka biya ba ka duka waɗannan ingantattun hadisai ne da ingantattun asar da sahabbai da suke nuna girman haƙƙin mahaifa kan da haka lallai ne kowa ya duba ya gama amala su tsakanin da mahaifiyarsa tsakanin da mahaifiyarsa haka take yadda ayoyin nan suka zama da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma akwai tangarda a ciki ya fara akwai tangarɗa ya zai ya nemi gafara da yafe wasu ya zai ya gyara ba neman gafara da baki ba neman gafara a ce a ga cewa ka canza halinka daga mara ji ka dawo mai ji daga mara karɓar shawara ka dawo mai karɓar shawara daga kangarare ka dawo mai da'a da biyayya to sa'ilan nan sai ka nemi gafara su ya kai ma mulguna musu da ɓata musu wanda kai a kwanakin da suka shuɗe a baya amma kar ka ce a yafe ma bayan ba baka ɗauki matakin gyara ba dole sai ka ɗauki matakin gyara wajibi ne kowane ɗaya daga cikin mai duba ga alaƙa ta tsakanin shi da mahaifansa a yanzu kafin kuma je ko ina shi karan kansa ba sai ya kansa fallasa ba ya gaya zai ya gara ta ina zai faru ya zai ya nemi gafarar su wannan dukkan mutumin da Allah ga manta tar haka zai samu kansa a ciki wannan kenan wa bilwali dai ihsana a nan mun goma haka ya kamata su sani cewa duk da girman haƙƙin da suke da shi akan ɗa haƙƙin Allah ya fi nasu idan Allah ya wajabta abu yake dole ai kaza to ko da mahaifa ba sa so ɗa zai wannan abu idan Allah ya haramta abu ce haramun ne yin kaza to ko da mahaifa sun ce sai kayi to kuma nan mutum ba zai masa da'a ba wa in jahadaka ala an tufika bi ma la yasalaka bihi ilmun fala tutihma haƙƙi na ku sai Allah ya ce wa bizil qurba zil qurba abinda ake nufi da qurba dangi kyautatawa dangi dangi ko sun shafi dangi na wajen uwa sun shafi dangi na wajen uba kowanne gwargwadon kusanci gwargwadon girman haƙƙi da yake da shi yanka da kannanka uwa da ba ɗaya so ne dangi mafi kusanci da kai ne da kanne wanda kuke uba ɗaya suna bi musu wajen kusanci yayye da kanne wanda kuke uwa ɗaya suna bi musu wajen kusanci daga nan kannan mahaifanka da yayyanka duk wannan sunan su dangi su ma suna da haƙƙi a kanka kannan mahaifiyarka da yayyanta duk dangi ne ta daga nan masu jima waɗannan tafiyar kusanci sai ƴaƴan kannan mahaifinka da ƴaƴan yayyan mahaifinka kaga waɗannan sun fi kusanci daga nan sai ƴaƴa da kanne da ƴaƴa kai na kannan mahaifiyarka ko yayyan mahaifiyarka to ka gurgudan kusanci gurgudan haƙƙi da kowa ke da shi a kanka idan kana da wadatar da kowa zai fi wani ka cikin su to lalle kowa kuma wani ka cikin su idan ba ka da wadatar da zaka wadatar da su su duka sai mafi kusa to sai ka zama mafi kusa shi kuma lalle sai hakura ba ba ka so ka bashi bane abin da ya kare ba haka da ban bai kai gare shi ba ba a cewa sai an kasance na kowa ya samu dan dole ko mafi girman haƙi sannan mafi girman haƙi sannan mafi girman haƙi to waɗannan su ne zulkurba to ko ba da wuya ka samu wani mutum a duniya wanda za a ce an ba shi wadatar da ya wadatar da zulkurba ɗinsa shi yasa abin da yake da kyau a wannan lokacin shine sadar da zumunci kada bari ya yanke shi ko sadar da zumunci ana yi da ziyara ana yi da taya murna ga mutumin da ya samu wani ci gaba a rayuwarsa ana yi da jajinta ga mutumin da ya samu wani ci baya ko wata hasara a cikin rayuwarsa to wannan sadar zumunci din ko ba kuɗi mutum na iya sadar zumunci sai fa in mutum na cikin mutanen da su sun fahimci cewa zumunci yana cikin kyauta in babu kyauta babu zumunci to wannan lalacewar mutane ce amma haqa'iq hakikanin al'amuran da suke a shari'ance ba lalle bane ba sai da kuɗi sa da zamanci ko da kuɗi ko ba kuɗi ana sa da zamanci yanzu da zaka tashi da jaurin dan uwanka sai ya zanto cewa yana jiran ka kawo masa ko kuma kai ka je da ma dan ka karba dan uwanka na katsina dan uwanka na kano sai ka tashi daga nan gurin da nufin sa da zumunci kadai ba ka nufin wani abin da zai maka ka je ka same shi ka ziyarce shi ko a gaita kuma ka jiwo kai ta huwarka ko baka ji komai a cikin zuciyarka ba kana jin ka sauke wani nauyi ba ta jiran sai shi ya ba ka kuɗin mota to wannan shine sada zumunci ka tafi ka tafi da ba in ba ka tafi da tsara wata wata ce komai ba ko kuma kai dole wanda aka yawa ka tanadi kuɗin mota na komawarsa kuɗin mota komawa ma ya yi sai ka da wani abin da ya rufa ta kaga nan nauyi ya tsora ba ba zumunci ka sada ba ka tsora nauyi ne in za ka nemi zumunci na gaskiya daga nan gurin zuwa ka dona wajen dan uwanka sai ka tanadi kuɗin motar da zai kai kai dawo da kai to wannan shine sada zumunci na gaskiya in shi ya baka wani abu to wannan ganin damar sa ne shi ma ya so ya rama dan kamar da manzo Allah yake idan an masa alheri yana so ya ne ya rama alheri ya sakanya kuma shi da kansa yake man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuhu duk wanda muku alheri to ku sakanya masa in ku samu abin da za ku saka masa da shi ba to ku yi kai masa addu'a gwargwadon yadda za ku ga kuma kun sakanya masa to wajibi ne wannan manzo Allah ya ba da labari wani bawan Allah yana tafiya daga gari zuwa gari ya bar garin da yake kafin ya je garin da zaki a hanya sai gaba da wani mutum cikin siffar bil adam sai kyawu mutum ya tambaye shi bayan Allah yana zaka yace garin kaza kana da wani kasuwanci da zaka je ko wata harka ta hada hadar samun kuɗi yace ko alama abinda zai kai ina da wani dan na wane zan je in ziyarce shi dan sada zumunci na da wannan baka da komai sai da wannan baka da komai ba da komai yace to ni mala'ika ne Allah ya kone in baka labarin cewa ya gafarta maka ka zubar irin wannan abin da ke cikin sada zumunci da haka ya uwa a nan kokarin zamu mu gyara na farko ya zamu mu sada zumunci da haka manzo Allah yake cewa ma ku bincike dangin ku don ku sada zumuncin ku ka tambayi mahaifanka da kakanninka da suke dare wai baba a ka mutum ina ne a mutum kaza ne ai mahaifi da kaza ko da ka fi ku a gidanku da wani da wani duk suna da rai ai wani ina wuri kaza wani wuri kaza to kuma wani ne kakan ku wani ne kaza kaza dan ku duk wannan ka bincika dan ka sada zumunci haka manzo Allah ya ce mu ko bintiki dangin ku ko san salsalar ku ko san irin gidanku dan ku sada zumuncin haka manzo Allah ya ce to amma a yau zumunci ya riga ya rushe in ka ana hawa ba da kai kana dan abin da zaka bayar yana cikin dangi ba ka da komai to ba ko biki ba a fada maka sai lokaci ya kure <laughs> dan suna mu'amalar ka dai ta abin nan ta ta noma wadan sarkin noma yake ta wai talaka ba boki ne ba ko kaso shi zan biki kwaba ta to sai haka suka dauka tunda ba ka da abin da zaka bayar <laughs> to ba wanda zai fada ma ko biki ka asa biki a dangi ba za a baka labari ba to wannan kuskure ne kuskure ne kuskure ne wajibi ne musan zuman mu musan dangin mu ziyarci mu lokaci na karama sallah ko babbar sallah ka dauki yayan ka kai gidan wani ya dauko ya kawo a san juna kun ga wani ai kaza kaza muke da yaran ku kanana duk san wannan wannan yana da muhimmanci cikin addinin musulunci dan akwai lokacin da ake baiwa mutum kariya saboda dangantakarsa ka duba daga cikin annabawa annabi shi mutanen garin gaba ɗaya sun kafarce masa amma abin da ya hana shi masa ta'addanci dangi su da suka da kansu suka ce ya shayu ma nafqahu kaseeran mimma kodo wa inna lanaraka fina da'ifa wa la rahatuka larajamnak wa ma anta alana bi antik ba ma fahimta abin da kake faɗa kuma kai ba kowa bane a wurin mu ka isa kawai ba ba dan dangin ka ba da mun jefe ka dangin ka ba sai shi ba amma su za su tsare masa ne su ba shi kariya ka duba kuma banu hashim da suka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya ƙwarai suka yarjejeniya aka sanya takarda aka sa hannu a yanke daga banu hashim zurriyar gidan annabi kar a sayar musu in sun kawo haja kar a saya kar a aura musu kuma kar a auro a cikin su aka yanke da su saboda yunwa suka rinka bin mushe a daji da ya mutu suna ci saboda ba a sayar musu komai so ake sai sun gaji sun ce ga annabi a kashi su kuma suka ce sai dai su kare gaba daya akan su ne kashi kuma cikin su har akwai da ba su imanin ba duk suka yi da aka haka wannan annabi lutu ya rasa yayi takaici lokacin da mutanen suka farma tun da shi ba dan dangi bane ba yace law anna li bikum quwwatan aw awi ila rukni shadid ina ma da karfin fuskantar ku ne kada ko yana da wani gungu na dangi da za su bani tsaro da kaya dan yake ku sai da wannan ashe ka tana da muhimmanci wa bizil qurba ke na hudu wal yatama lafazin al yatama jami'i na yatim yatim shine maraya in namiji ne ma yatim in mace ce ma dai duk kalmar yatim ta shafe su to wani ne maraya maraya cikin addinin musulunci shine